mata aure ce idan ta kwanta bacci da dare sai ta yi mafarkin gata a ban daki tana fitsari da ta farka sai ta ga ashe a kwance ta to idan Allah wacce da za a bata ta yi sau da ta daina wannan ba sai matar aure ba kowa ma yana iya faruwa yawanci duk mai fitsarin kwance aka yi ke? haka shirin fitsarin kwance kuma daɗi ne da shi wani mai fitsari wani yaro ya ce wani daɗi sai ka ji fitsari ne za ka ji ya matse ka sai ka ga ka a ban ko a bola kawai sai ka sake shi to can sai dai ka ji dumi a jikin ka <laughs> baiwar Allah Allah ya yi miki a ah, wannan larura ce da tana iya shafar kowa na farko a yi addu'a Allah ya yi dan ba daɗi mata aure tana fitsarin kwanci akwai matsala eh ba daɗi akwai mushkila kwarai da gaske yawwa abu na biyu tun da kin san kina da wannan larurar ki daina shan ruwa idan za ki kwanta da kuma cin duk wani abin da zai sake ki rinka shiga ban daki ai yawa yawan masu matsalar fitsarin kwance ai ba sa kiyayewa da ka'idoji yawanci mai fitsarin kwance ana so tun la'asar ma ya gama shan ruwansa tun la'asar ya gama shan jikin kuma sabawa yake idan jikin ya riga ya saba to ba za ka yi ba idan kuma ka sabar masa kullum kana cika cikin ka da ruwa to za ka yi fitsari da daddare ya danganta ga ɗabi'ar mutum wani in zai sha kwanan sha guda wallahi ba zai tashi fitsari ba wani kuma duk ruwan da ya sha sai ya zubar da shi to wanda yake da larura fitsarin kwanci sai ya haƙura da shan ruwan da daddare na biyu ya lazumta wa kansa tashi da daddare ko yana jin fitsari ko baya jin fitsari ya rinka zuwa yana yin fitsari ina magana ne musamman ga iyayen da suke da 'ya'ya masu fitsarin kwanci ya sa alam ya sa alama ko ya sa wani wani abin da zai iya tashin sa karfe sha biyun dare karfe daya ka je ka fitsari ko kana jin fitsarin ko baka je je ka tsuguna jikin zai saba kana fita kana zuwa fitsari to insha Allah inda mutum zai tashi yana fitsari da dare to ba zai abin daki to ba zai fitsarin kwance ba sannan kuma dangane da magani na fitsarin kwancen shan zamzam yana taimakawa kwarai a samu ruwan zamzam a karanta Fati da yawa da yawa da yawa a ciki da falaki da nasi da yawa da yawa a ciki a rinka dan kurba ana sha insha Allah ta'ala mun jarraba wannan mutane da yawa mun sa sun yi kuma sun samu waraka gaskiya da kuma kiyayewa da wannan dokoki da ka'idoji kuma ya kamata a sani ba wai wani aibu bane da mutum yana yin fitsarin kwancen ko yaro a ita dukansa ko yarinya budurwa a ita dukanta ba daidai bane babba ma yana iya yi kai kanka zai iya yiwa wallahi wata ran bacci ya nauyi ka ji ka kamar kaka bakin ruwa kana fitsari ko wani guri sai ka tashi ka ji ka masha Allah eh, ka jike kanka ba wani abu bane ba muna fatan Allah warkar da ke Allah ya baki lafiya Allah ya ba mu lafiya gaba daya na'am Allah ya saka da alkhairi